jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci kuma karshe a wannan rana ta juma'a da fatan ana cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bana muna tafi da shirin nan na afirka a yau akwai shirin nan na ra'ayoyin masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mata a cikin al'umma daga nan kuma sai shirin nan na amsoshin fikihu za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurari da Allah da fatan masu saurare za a fi musu na hankali domin jin cikakken shirin. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 28 ga watan Yuli na shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma ga watan Muharram na shekara ta 1400 da 45 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1384 da suka gabata a rana irin ta yau wato kuma ga watan muharram na shekara ta 61 hijira kamariya aka yaƙi wanda ya fi jan hankali a tarihin bil'adama da kuma tarihin musulunci a yankin karbala na ƙasar iraki imam sani alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake amincewa da yi wa yazidu dan muawiya mubaya'a a matsayin khalifa musulmi saboda masanar da yake da ita akan cewa bai dace da wannan matsayi ba imam hussein alaihi salam tare da sahabbansa waɗanda wasunsu iyalan gidansa ne sun ci gaba da yin turjiya da ƙin miƙa wuya ga azalumai tun daga safiyar ranar ashura har zuwa bayan azahar a lokacin da kuma dukkaninsu suka yi shahada sannan kuma sojin yazid da dan ma'awuya suka kama mata da sauran ƙananan yara a matsayin ribatattun yaƙi wannan jarinta da kuma sadaukarwa da imam husaini alaihi salam da sahabbansa waɗanda adadinsu bai wuce 72 ba suka yi ta zama abin koyi ga dukkanin bil'adama musamman ma musulmi waɗanda suka yaƙi zalunci da zaluman sarakuna daga bisani har ila yau ta zama abin buga misali ga matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen kare addinin musulunci daga gurbata a hannun azzaluman sarakuna da shugabanni a tsawon tarihi yunkurin ashura dai shine ce shi addinin musulunci ya kuma zama garkuwa a gare shi a da tsawon tarihi domin kuwa sadaukarwar da imam husaini alaihi salam da sahabbansa da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi a ranar ashura ita ce mataki na ƙarshe na fahimci sahihin tafarki na manzon allah da kuma musulunci wanda suka a niyyar ganin bayan sahihin musulunci ta hanyar gurɓata shi bayan wafatin manzon allah bani umayya sun kasance suna kiyayya da manzon allah ne ba saboda addini kawai ba kiyayya ce wadda ta samo asali tun daga lokacin jahiliya inda suke ƙiyayya da bani hashim kuma manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito ne daga bani hashim da kuma wannan ƙiyayya ta bi shi har bayan wafatansa inda suka ɗauki fansa akan iyalansa tare da kashe jikansa imam hussein alaihi salam da wasu da dama daga cikin iyalan gidan manzon Allah waɗanda suke tare da Imam Hussein din a lokacin. Sadaukarwar Imam Hussein alaihi salam a ranar Ashura ta zama abin koyi har ma ga waɗanda suke gugurmar neman yanci da tsayar da adalci a duniya wanda wasu su ma ba musulmi ba ne kamar yadda mahatma gandhi tsohon prime minister india ya bayyana cewa ya ɗauki darasi ne daga gwagwarmayar imam hussein alaihi salam wajen yin tsayin daka a gaban azalmai da kin mika wuya a gare su jama'a masu saurare assalamu alaikum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 ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 to madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu duniya na ci gaba da yin allah wadai da juyin mulki da aka yi a jamhuriyar nijar shugaba tinubu na taron najeriya ya roƙi ƙungiyar kwadago da ɗan ƙara masa lokaci kafin tsunduma yajin aiki shugaban ƙungiyar tarayyar afirka ya bayyana cewa nahiyar tana da kokarin gwiwa kan makomar haɗin gwiwar ta da ƙasar rasha yanzu kuma ga labaran daki-daki tun bayan jin mulkin da dakaru na musamman masu tsaron fadar shugaban ƙasa suka jagoranta a birnin yamai na jamhuriyar niger duniya ke ci gaba da yantar da allah wadai da wannan juyin mulki shugaban kungiyar ecowas kuma shugaban taron najeriya bola ahmad tinubu ya fito ya bayyana matsayin kungiyar na kyan amincewa da juyin mulkin kamar da kuma ya bayyana cewa sun sha alwashin ganin cewa an kare tsarin demokuraɗiyya a jamhuriyar niger ya ce abin da ya faru a niger din yana a matsayin yin hawan kawara akan tsarin demokuraɗiyya da kuma keta alfarmar kundin tsarin mulkin ƙasar a nata bangaren kungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayanin yin tar da allah wadai da jin mulkin na nijar tare da bayyana hakan a matsayin wuce gona da iri da kuma mayar da kasar baya majalisar ɗinkin duniya da tarayyar turai sun fitar da nasu bayanan daban-daban da ke yanka kausar suka a kan abin da ya faru a nijar tare da kuma shan alwashin ɗaukar dukkanin matakan da suka dace akan waɗanda suka aikata wannan jiyo mulki akan gwamnatin dimokuraɗiyya a ƙasar a taron najeriya kuwa a wani yunkuri na dakile yajin aiki wanda kungiyar kwadugo ke shirin farawa a fadin najeriya shugaba ahmad tinubu ya kira ga ma'aikata a kasar da su dan dakata kaɗan su ba gwamnatin sa karar lokaci don biyan bukatunsu shugaban majalisar wakilai tajuddin abbas wanda ya jagoranci tawagar 'yan majalisa domin ganawa da shugaba tinubu ya bayyana hakan ne a yayin da yake zantawa da manema labarai a fadar shugaban kasar ƙungiyar kwadagon ta najeriya nlc ta yi gargadin cewa ma'aikata a kasar za su gudanar da zanga-zanga na tsawon mako guda domin nuna shan amincewarsu da karin farashin man fetur da aka yi a baya-bayan nan a wani bangare na nauyin da ya rataya a kan wayanmu majalisar wakilai ta bina shirin ta na shiga tsakanin gwamnati da kuma ma'aikata kan batun zanga-zangar da ƙungiyar ta nlc ke shirin yi wadda za ta fara tun daga ranar laraba biyu ga watan agusta in ji tajuddin shugaban kasar comoros kuma shugaban kungiyar tare afirka na yanzu usman gazali ya jaddada cewa nahiyar afirkan tana da kwarin gwiwa akan makomar haɗin gwiwa da ke tsakaninta da ƙasar rasha a jawabin da ya gabatar a yayin taron tattalin arziki jin kai na haɗin gwiwa tsakanin rasha da afirka a birnin st petersburg na ƙasar ta rasha ya bayyana cewa abin da ya faru a jamhuriyar nijar da farko dai abin allah wadai ne kuma babu wata ƙasa da ta goyi bayan hakan a nahiyar afirka kuma wannan shine sako na dukkanin shugabanni na tarayyar afirka ya nuna cewa ƙungiyar tarayyar afirka za ta ƙara ƙarfafa alaƙar ta da ƙasar rasha bangare daban-daban a lokaci guda kuma tarayyar Afirka tana neman zaman lafiya da kuma sasantawa akan dukkanin rikice-rikice da suke faruwa gazali ya jaddada cewa afirka tana da 'yancin shiga tsakani a kan shawarwari na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyar tarayyar afirka ta samu matsayi a kwamitin sulhu kuma bayyana cewa yana fatan rasha za ta goyi bayan wannan ra'ayi na mayar da ƙungiyar tarayyar afirka a matsayin mamba mai cikakken iko a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya to jama'a masu kada da shafa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran wani matashi ne ya yi shahada da sojojin yahudawan isra'ila suka kai masa hari a yan wani samame da suka kai a yankin arewa maso yammacin gogin jordan a cikin wata sanarwa wadda ta fitar a safiyar alhamis ma'aikatar lafiya ta palestino ta bayyana cewa wanda sojojin yahudawan suka harbe shine sharhabel abu samra sanarwa ta kara da cewa matashin mai shekaru goma sha hudu ya samu raunuka ne tun daga farko bayan da dakarun yahudawan suka buɗe wutar bindiga a kansa amma kuma daga bisani ya shahada sojojin mamayar yahudawan sa sahiyoniya dai sun mayar da martani akan wuta zanga-zanga wadda matasan palestinawa suka yi na nuna rashin amincewarsu da samaman da suka kai a yankin nasu da sojin isra'ilan suka mai da martani da harsasan bindiga masu rai an dai garzaya da matashin ne zuwa asibiti daga farko a yankin kalkiliya kafin daga bisani kuma yar ransa ta bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta casa barcelona da ci biyar da uku a wasannin atisayen tunkarar kakar da za a fara a watan gobe da suka fafata a birnin los angeles na kasar amurka minti bakwai dai da fara wasan barcelona ta ci kwallo ta farko a hannun robert lewandowski daga baya kuma a sanar ɗin tafarke ta hannun bukayu saka a minti na goma sha uku wata jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla banda aka sauri labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun juyin mulkin da sojoji suka yi ne a jamhuriyar Nijar bayan sa'o'i kaɗan da killace fadar shugaban ƙasar da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wasu gungun sojoji a jamhuriyar nijar sun sanar a gidan talabijin na kasar cewa sun kawo ƙarshen shugabancin muhammad bazum da rufe kan iyakokin kasar da kuma sanya dokar hana fitar dare a daidai lokacin da kasar amurka ta fitar da sanarwar yin kira ga sojojin kan su hanzarta sakin hambararren shugaban kasar manjo amadu abdulrahman ya bayyana cewa su jami'an tsaro sun yanke shawarar kawo ƙarshen mulkin muhammad bazum Khartoum sakamakon ci gaba da taɓarɓarewar harkar tsaron ƙasa da rashin tafiyar da tattalin arziki da na zamantakewa yadda suka dace. Abdulrahman ya jaddada cewa majalisar mulkin soji za ta mutunta duk wasu yarjejeniyoyi da Nijar ta kulla yana mai tabbatarwa ɓangarorin ƙasa da ƙasa da na yanki cewa jamhuriyar Nijar za ta mutunta hambararren shugaban ƙasar tare da kare lafiyarsa na jiki da na ruhi kamar yadda ƙa'idojin kare haƙƙin bil'adama suka shimfiɗa sanarwar da gungun sojojin da suka gudanar da juyin mulki suka fitar tana nuni da cewa sun dakatar da duk wasu ayyukan cibiyoyi da tsohuwar jamhuriya ta bakwai take gudanarwa inda manyan sakatarorin ma'aikatun gwamnati da na cibiyoyi za su ɗauki nauyin ci gaba da gudanar da harkokinsu kuma rundunar soji da na jami'an tsaro ne za su tafiyar da akalar mulkin ƙasar sannan sanarwar ta jaddada yin kira ga dukkanin masu hudda da jamhuriya jamhuriyar Nijar na waje da kada su ɗauki matakin baki a harkokin cikin gidan ƙasar Nijar. Tun da farko wasu majiyoyi sun shaidawa kafofin watsa labarai cewa wata tawagar sojoji ta musamman da aka jibge a yankin Talabari da ke yammacin ƙasar Nijar sun iso birnin Yamai babban birnin ƙasar inda majiyoyin suka yi nuni da cewa an jibge sojojin ne a gaban ginin gidan talabijin na ƙasar tare da motocin sojoji da dama ɗauke ɗauke da matsakaitan makamai akan babban hanyar sojojin da suke gadin fadar shugaban ƙasar Nijar sun ɗauki matakin tsare Muhammad Bazoum domin kare lafiyarsa a cikin fadar shugabancin ƙasar inda shugabannin rundunar soji suka bayyana musu cewa a shirye suke su kaddamar da hari kan jami'an tsaron fadar shugaban ƙasar idan har ba su ja da baya ba sun kyale an gudanar da abin da aka sanya a gaba a nasu bangaren ɗaruruwan 'yan ƙasar Nijar ne suka fito zanga-zangar nuna nuna goyon baya ga shugaban kasar muhammad bazoum da aka tsare a fadar shugabancin kasar masu zanga-zangar waɗanda suka taru a gaban fadar shugaban kasa da ke tsakiyar babban birnin sun buƙaci a gaggauta sakin bazoum inda jami'an tsaro da suke killace da fadar shugabancin kasar suka mayar da martani ta hanyar harbe-harben bindiga a sararin samaniya bayan da wasu masu zanga-zangar suka yi ƙoƙarin tunkarar katangar fadar a wata sanarwa da ya fitar ga da manema labarai muhammad sidi habibullah memba a shashin sadarwa na kafar yada labaran fadar shugaban kasar nijar ya ce akwai yiwuwar rundunar sojin gwamnatin nijar za ta tsoma baki cikin wasu 'yan sa'o'i domin shawo kan al'amura yadda suke a babban birnin kasar ko da yake ba a fayyace dalilin da ya sanya jami'an fadar shugaban kasar ba su yi wani kazar-kazar ba kuma kamfanin dillancin labaran faransa ya nakalto majiyar bazom wanda ya nemi a sake sunansa cewa abin da ya faru na nuna rashin jin daɗinsa daga ɓangaren tsaron fadar shugaban ƙasa sai dai ana ci gaba da tattaunawa da shugaban ƙasar ya kara da cewa lalle shugaban ƙasar yana cikin ƙoshin lafiya tare da dukkanin iyalansa a fadar shugabancin ƙasar kuma kamfanin dillancin labaran anadolu na ƙasar turkiya ya nakalto daga majiyar fadar shugaban ƙasar nijar cewa kwamandan rundunar tsaron fadar shugaban ƙasar general umar ciyani wanda ya shafe tsawon shekaru shekaru goma yana kan karagal mulki yana da hannu a matakin tsare shugaban kasar wanda wannan lamari ya zo ne a daidai lokacin da ake raɗe raɗin cewa bazum na da niyyar tsige general umar kwanan nan daga kan mukaminsa da yake tsokaci game da wannan lamari shugaban hukumar kungiyar tarayyar afirka musa faki mahamma ya ce an sanar da shi wani yunkuri na kokarin kawo cikas a zaman lafiyar hukumomin demokaradiyya ciki har da jamhuriyar nijar ya kara da cewa abin da ke faruwa a jamhuriyar nijar tamkar juyin mulki ne kuma suna yin allah wadai da shi kafin hakan faki muhamma ya ce kungiyar tarayyar afirka ta yi kausar suka ga ɗabi'ar wasu sojoji na kawo cikas ga cibiyoyin dimokuraɗiyya a jamhuriyar niger kuma ta ɗauki abin da ke faruwa a matsayin cin amanar aikin jamhuriya yana mai kwaɗaitar da sojojin da su gaggauta dakatar da wannan ɗabi'a da ba za a amince da ita ba yana mai kira ga ƙasashen duniya da su hanzarta dawo da sojojin ƙasar kan matsayinsu ba tare da wani sharaɗi daɗi ba a nashi ɓangaren shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya bayyana cewa shugabannin ƙungiyar ecowas ba za su taɓa amincewa da duk wani yunkurin da zai kawo cikas ga sahihancin hukumar ƙasa da ayyukanta a kowane yanki na yammacin afirka ba tinubu wanda kuma shine shugaban majalisar shugabannin kasashen kungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin yankin yammacin afirka ta ecowas ya jaddada cewa zai tuntubi shugabannin kasashen yammacin afirka kan batun abin da ke faruwa a nijar yana mai cewa za su ɗauki matakin kare tsarin dimokuraɗiyya wanda suka yi aiki tukuru domin sa a halin da ake ciki kuma shugaban kasar benin patrick talon ya tafi zuwa kasar nijar domin shiga tsakani kamar yadda shugaban najeriya ya sanar bayan da ya gana da talon a birnin abuja fadar mulkin najeriya ƙungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ta kuma yi allah wadai da kakkausar murya kan duk wani yunkurin juyin mulki da aka yi a jamhuriyar niger kuma a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce tana kira ga waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin da su gaggauta sakin shugaban ƙasar da aka zaɓa ta hanyar dimokuraɗiyya ba tare da gindaya wani sharaɗi ba sannan ƙungiyar ta ecowas ta ɗaura alhakin kare lafiyar shugaban ƙasar ta niger kan waɗanda suke da hannu a yunkurin juyin mulkin hakanan iyalansa da kuma gwamnatin ƙasar a bangaren kasashen larabawa kuwa shugaban kasar algeria abdulmajid tabone ya sanar da goyon bayansa ga takwaransa na Niger muhammad bazoum kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar ta algeria a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar larabar da ta gabata ta bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar ta algeria ahmad atab ya yi waya bisa umarnin shugaban kasar algeria da takwaransa na Niger masu'udu hasumi wanda zantawarsu su tafi mai da hankali kan abubuwan da suke faruwa a kasar ta jamhuriyar Nijar. Ma'aikatan harkokin wajen Algeria ta kara da cewa Atab ya buƙaci Hasumi da ya isarwa shugaba Bazoum goyon bayan shugaba Abdulmajid Taboni a wannan mawuyacin hali da kasar Nijar ke ciki kuma Taboni ya yi fatan cewa Nijar za ta yi gaggawan shawo kan wannan mawuyacin hali da kuma dawo da ƙarfinta da kyautattuwan al'amura kan mawuyacin halin da ta shiga ta hanyar siyasa siyasa da kwanciyar hankali da nasarar hukumomin kasar a bangaren kasa da kasa kuwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi kira da a gaggauta sakin muhammad bazoum sannan ya buƙaci 'yan kasar amurka da suka hura cewa yankunan da al'amuran rikicin niger suka shafa tun da farko mai magana da yawun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya sanar da cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya samu damar tattaunawa da shugaban kasar Nijar kuma ya nuna masa goyon bayan shi kuma a cikin wani sako da ya wallafa a shafin totar ya fayyace cewar Antonio Guterres ya yi magana da Bazoum kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya nuna cikakken goyon bayansa ga shugaban kasar Nijar tun da farko dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai daga kausar murya ga duwani wani yunkurin kwace mulki da ƙarfi a jamhuriyar nijar dujarig ya ce babban sakataren ya yi allah wadai da duwani wani yunkurin karɓe mulki da ƙarfin tuwo da nuna kyama ga tsarin mulkin dimokuraɗiyya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a nijar yana mai kira ga ɓangarorin da abin ya shafa da su yi taka tsantsan da tabbatar da tsaron tsarin mulkin ƙasar a nashi bangaren babban jami'i mai kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya bayyana cewa kungiyar eu ta damu matuka game da abubuwan da suke faruwa a nijar bayan rahotannin yunkurin juyin mulki a can a wani sako da ya aiki a shafin totar borrell ya bayyana matukar damuwarsa game da abubuwan da suke faruwa a yamai yana mai jaddada cewa tarayyar turai ta shiga sahun kungiyar ecowas wajen yin allah wadai da abin da ke faruwa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin nan na ra'ayoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa B-O-H, da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum BOH ah, mai magana baba ya haladu Mustapha Inuwa murya da karamar hukumar daura ta jihar Katsina a Najeriya. BOH ah, a yau mun waye gari a mu Nijar da wani abu mai kama da juyin mulki da sojoji suke faman yi to Allah ya kiyaye mu ya kamata sojojin nan Nijar su kai zuciya nesa don juyin mulki ba zai sanya ƙasa gaba ba don abin da suke bukata ko su yi wa gwamnati bayani a magance musu amma juyin mulki ba shi zai ciyar da ƙasa gaba ba kuma ba ma goyon baya a mai magana baba ya haladu Mustapha Inuwa murya daga karamar hukumar Daura ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum biyu ta hausa a radio Tehran mai magana Muji Muhammadu wanda aka san da suna Muji Soja mai ade da sahu a nan Zandar ko likita Dutse mataimakin majin kudi a kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka a Rishar jihar Zandar. Eh ra'ayina gaskiya bisa yunkurin juyin mulki da sojoji suka yi ko suke nan suna kan yi a jamhuriyar Nijar gaskiya wannan abu ne wanda sam bai dace ba. Gaskiya wannan komawa baya ne eh sake mai da kasa baya ne duk da ma ba gaba muka ci ba Nijar kullum a baya muke amma dai irin wannan za mu ƙara komawa gidan jiya noman goge gaskiya abu ne wanda sam bai dace ba kuma mun ma horin ciki da shi mun yi tar da Allah wani da shi kenan inda halin sasanci a sasanta shi eh, a sasaki shugaban kasa amma yana hannun su kuma bai hannun su ma to gaskiya ya kamata a dauki kai saboda kiyayewa zuwa gaba tunda yunkurin da suka yi mai ko da ba su tabbatar da shi ba yanzu wani lokacin suna iya yin yunkurin yin haka din kuma gaskiya dama tun da wurma inda shugaban kasa ya dan yi kuskure bai wa ce wanda ya tsaron tsohon shugaban kasa kuma a ce yanzu shine ka bari yake eh, zaman tsaron ka kenan dole komai yana iya faruwa assalamu alaikum gidan gidan radio voh mai magana muhammad dan bari tv matsin kaya ta gabas mai dabino gundumar Tani jihar da magaran mazauni kasar libya dan jarida mai zaman kansa zan zo ma albarkacin baki na a matsina dan kasar niger a cikin wannan yunkuri na juyin mulki da suka yi ko da ke abubuwan sun darme ma mutane da dama kai wanda an kasa ganewa ci gaban niger sojoji ne ba sa son ci gaban niger ko kuma shugabannin da ake zaba su ne ba sa son ci gaban niger wataƙila akwai abin da suke ma sojoji wanda abin baya musu daɗi shi ke sa su yi juyin mulki abin da bamu sani ba shine wasu wasu kuma suna ganin wannan juyin mulki da aka yi wasu suke ganin shirya shi ne aka yi domin a tauna tsakuwa dan a ta ji tsoro abin da babu tabbas komai ne dai Allah ubangiji ya zaba mana mafi alkhairi gode. assalamu alaikum muryar Tehran jamhuriyar musulunci to a gaskiya yunkurin juyin mulki da aka yi wa shugaban kasar Nijar Bazum Muhammad mu kan sai dai mu ce Allah wadare da wannan abu don gaskiya Bazum Muhammad babu wani abu da ya taka ya zubar wa 'yan kasar Nijar shugaba ne adali mai kishin talaka ko a kwanan ne ya kaddamar da kamfanonuwa na siminti ya kaddamar da magungunan tamowa da malaria da dai sauransu duk kyauta wa 'yan Nijar. Gaskiya abin da sojoji masu tsaron fada shugaban kasa suka yi bazin Muhammad samsan wannan abin tur da Allah wa ne. Muna addu'ar Ubangiji Allah kawo mana zaman lafiya kasashen mu na Afirka. Teran ku tashi lafiya mai magana Nasir Ibrahim Soja daga Dambatta a jihar Kano a tarayyar Najeriya. Na gode BOH Teran. Salamu alaikum taron murar musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Ana hakikan wanga yunkurin jiwon mulki da za a kai a jamhuriyar Nijar a fadar shugaban kasa. To mu da wannan abu ba mu goyi da bayan shi ba kuma yanda ya zo haka Allah wani kaɗe mana shi kuma Allah wani ka sa shugaban ƙasa na cikin ƙoshin lafiya kuma Allah ka kare mana ƙasar ka kare jami'an tsaron ta gaba ke ɗaya Allah ka ba su nasara Allah wani ka sa ƙasar nan ta zauna cikin ƙoshin lafiya lalle kan jiwon mulki ba abu bane a cikin ƙasa mai alfani duk wanda ake gama da shi ana wa ƙasa sarnaki to ya tabbatar shi ma fa ba ji daɗi ba mu ji a da mu ji Allah ka zauna da ƙasar lafiya asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran radio mai albarka ina fatan kuna da ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman tari daga nan gaya mai na gode muku da kuka ba mu dama muna haɗa albarkacin bakin mu waɗanda sojoji da suka yi wanga mummuna aiki mu dai ba mu yarda shi mu talaka kuma allah ya ba kasar mu zama lahiya allah ka shirya allah ka shirya da su da suka yi wanga aiki ba aikin na ba allah a ba aikin na ba ina fatan kowa shi na lafiya launi ne mai sauraron assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen hausa na gidan don jamhuriyar musulunci na iran idan na ga wannan al'amari da yawa kana cikin jamhuriyar nijar to sai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una duk dai dan kasa mai kishin kasar shi bai fatan a ce an shiga juyin mulki a cikin jamhuriyar nijar ku dibi wadda halin da kasar nan take ciki talakawa sun sa kansu cikin halin la'ila ha'ula'i kenan ina ne za a jefa kasar yanzu kenan yanzu sojoji ya kamata in wani abu ne tsakaninsu da shi su nemi sasanci ba su taso su bai da kasa baya ba a'a wannan haraka ta a cikin ƙasa tana mai da ƙasa baya kuma duk ɗan ƙasa bai fatan a yi ta saboda Allah da annabi ya dace a duba a gani kenan wannan al'amari sai mu ce Allah subhanahu ya zaba mana abin da ya zama alkhairi amma mu dai kan ba mu murna haka wannan ba eh kuma Allah ya kada ya wasu nasara ma akan wannan lamarin saboda ba bazum ya ɗauko hanya mai kyau ta kulawa da talakawan cikin ƙasar Nijar kenan bai dace ba a ce yau an samu ai wa'ansu su koma gehe su zo su kulla abin da ba shi ba daga cikin wannan wannan tahiyar da mulki na shugaban kasa bazin muhammadu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana Abubakar daga Agadas Jamhuriyar Nijar sakatara na masu kira da sauran rediyo ta Afirka. To mu gaskiya ba ma goyon wannan yunkuri na juyin mulki ko ko wannan sojoji da suke kokarin yin juyin mulki a Jamhuriyar Nijar. Gami da gaskiya shi juyin mulki daman mai da kasa baya ne game da ire-iren juye-juyen mulki da muka gani a Jamhuriyar Nijar. Wannan ma dai yana ɗaya daga cikin ire-iren su tunda ba dai yan shi dai dan talaka talaka ba kawai juyin mulki ne na su cika aljifansu da sauransu mu ba ma goyon wannan ba juyin mulki mai da kasa baya ne game da cewa shugaban kasa ba zum ya ɗauko hanya mai kyau na ta yadda kasa kuma a zuwa yanzu kuma a ce kuma an yi wani juyin mulki kawai mai da kasa baya ne ba ma goyon baya su yi kokari su tattara ina su ina su su ba mutane lahiya. kar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare malami na gaba sai ka ja mu je. Eh, assalamu alaikum poh muryar jamhuriyar musulun musulunci ta iran mai magana da wani na banki mai nasara babur gwaron kwabashi a jamhuriyar nijar jihar da magana hakika yunkurin yi mai girma alhaji bazum muhammad juyi mulki da wasu sojojin kasar mu nijar suka yi gaskiya ba mu ji ba daɗin haka kuma mun yi tar da allah wade da wannan yunkuri kuma don haka muke kira zuwa ga al'ummar fadin nijar da mu fito mu nuna goyon bayanmu ga shugaba bazum muhammad akan wannan yunkuri na nuna juyin mulki kuma a matsayin mu na talakawan ƙasa mun daga hannayenmu muna roƙon ya allah ubangiji ya toni duk wani wanda yake da hannu akan wannan yunkuri zuwa ƙasa ta Nijar ko in ce ƙasar mu Nijar juyin mulki domin shugaba Bazum Muhammad shugaba ne mai tasai kuma kullum ayyukan alheri ne ya sa a gaban shi domin a yanzu haka yana nan ya yi wa matasa shiri wanda zai sa duk wani matashi da ke kasashen waje ya zo ya yi dogaro da kanshi to yanzu idan aka kifar da gwamnatin shi kuma ba san wanda za ta zo ba ko mu san tsarin da za ta zo da shi ba ta haka bin mu goyon bayan haka kuma muna roƙon Allah ubangiji zaɓa mana mafi alkhairi na ki wa ya ci muryar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashi Hausa na mai Iran. Mai magana Aliyu ya hadi nasarawa kwamin ɗin Gana wanda an ka sani wakili na shashen kwamin ma jihar ta masu kyau da saurare na Radio Afirka. Sai mu ce mu dai Ubangiji Allah ya sauka amma shi duk abin da ake so Nijar ɗan abin samu ɗan uwanka musulmi na juyayi ka taya shi juyayi ina jin daɗi na kuma ka taya shi daɗi duk lokacin da abin samu ɗan wanka na ɓacin rai ka gwal ɓacin ranka to kai ma insha Allah ta'ala kai ma wata za a yi maka haka duk lokacin da abin dan wanka na jin daɗi ka ta jin daɗi kai ma za mu hakan ga yunkurin juyin mulki na Nijar sai mu gane tun daga Jeru Jauri Haman har zakwa iya yanzu ga eh sai mu gane duk inda an ga canjin juyin mulki cikin ƙasa wani zai jin daɗi wani kore ne zai ɓaci wani zai jin daɗi wani kore ne zai ɓaci to duniya hakan ga take wannan can ya ai mashi aihuwa wani ko ai mashi mutuwa wannan can ko ya samu mulki ne ko wani ko ya samu mulki wannan can ya samu arziki ne wani ya samu arziki to haka na take wani ko an sallame likita wani ko an sashi abinda muke fata ubangiji Allah ka kamuna kwanci hankali Allah ka kamuna shugabannin an wa masu adalci ga ka ga baki daya assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na mai magana Ibrahim SD Kusbalare City jihar Kaduna tarayyar Najeriya muna godiya da irin damar da kuke ba mu yau na shigo zauren ne dauke da zokaci, duba da yanda muka ji cewa sojoji suna yunkurin yin juyin mulki a kasar Nijar yana da kyau a ce a shugabannin kasashen musamman na Afirka suna shiga taitayin sojan yin adalci ga talakawansu da kuma abin da zai je ya dawo duba da mutanen da sojoji kowane lokaci za ka cewa suna juya mulki a wasu yankuna a wasu kasashe na afirka muna ta da fatan allah ya wanzar da zaman lafiya wannan kasa na nijar da ma sauran kasashen mu na afirka gabaki ɗaya na gode gidan rediyon jarumin musulunci na Ibrahim mai magana ibrahim yazdi kusbalar ya city jihar kaduna tarayyar najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci na iran ta iran sunana usman dan layin dangana a sabuwar kasuwar dole da magaran mamba a cikin kungiya ta masu kera da sauran radio ta afirka a gaskiya game da wannan abun da sojojin kasar mu suka yi gaskiya gaskiya duk ɗan ƙasa na gari bai ji daɗin wannan abun ba kuma insha Allah wannan manufar gurin nasu ba zai cika ba don haka muke kira da yan uwa da mu dage da addu'a duk wanda yake son ya kawo wargaza kasar mu Allah ka mana maganin shi na gode ni ne Usman Dan fudiyo layin dangana a kasuwar dole da magaram assalamu alaikum sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usman Mai Dala Bosheri da magaram Nijar eh, yunkurin juyin mulki da wasu bata eh, garin eh, sojojin a ƙasar mu ta Nijar suke fama su yi hakan za mu ce ba daidai ba ne duba da ƙasar mu ta Nijar tana jinjirjar ƙasa ce bisa kan demokaradiyya da ƙarshen eh, Afirka ta yamma za mu ce wani abu 'yan Nijar mu talakawa ba mu ji daɗin hakan ba duba da su ma 'yan Nijar ne ba 'yan wata ƙasa ba ne hakan yake kawa ƙasar mu kullum take koma baya duba da su ɗauki cewar ƙasashen mu na Afirka kullum su ƙasashe ne masu tasowa ya kamata a ce a bar demokaradiyya ta ci gaba da mulki a ƙasashen mu na afirka ba tare da eh, wasu bangare na ikuna sun kawo musu eh, eh, tsokaci bisa kan mulkin da suke gudanarwa ba su duba kasashen turaye wasu sun yi shekara ɗari wasu ɗari biyu da kafo demokaradiyya a kasashen su kullum ya zama to kasashen mu na afirka a ce mu ne kuta mu ne ci baya a harkar mulkin demokaradiyya ya kamata su mu na nijar su yi tunanin cewa halin da talaka nijar ya shiga lalle ba wai busiya ba ne amma su bar demokaradiyya ta yi aikin ta na suna na usman mai talabo shari da magaran nijar. rediyo tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilis Firizi na yi na kulawar a yanzu ci da take a Agadas a jamhuriyar Nijar mataimaki na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo reshen jihar Agadas. Ra'ayina da zan bayyana dangance da wannan labari da muka ji a cikin kasan mu ta Nijar wanda gaskiya ba mu ji daɗin haka ba. Yunkuri na juyin mulki da wasu daga cikin sojoji masu tsaron fada shugaban ƙasa suka yi wannan abu gaskiya mun yi tur da alawar da shi kuma bi iznillahi za mu kama addu'a wannan mugu aniya da suke son su ka mana a cikin ƙasa ba za ta tabbata ba bi iznillahi ta'ala sai abin da Allah ya yi kuma shi wannan shugaban ƙasa namu muna fata ya kwantar da hankalin shi yan ƙasa suna tare da shi talakawa suna son shi kuma muna kira ga mu na ƙasa ire-iren waɗannan da suke ƙoƙarin su hargitsa mana ƙasa mai albarka mai zaman lafiya a yi ta addu'a Allah kai ya ba su nasara assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran sunana Lawa Alhaji Abbali daga Agadez jamhuriyar Nijar to ra'ayina akan yunkuri yunkurin juyin mulki a Nijar abu ne wanda kwata-kwata bai dace ba kuma mai da ƙasa baya ne saboda duk inda aka juyin mulki za ka ga sojin kayan su sabka su ba farar hula ya ci gaba duk abin da suka tarrohe sun yaye shi sun yi awon gaba da shi sai a bar ƙasar kwanguwa ba komi a ciki saboda haka juyin mulki ba ci gaba bane ga kasa duk ƙasar da Allah ya jarraba da juyin mulki to za ka ga kullum baya take babu wani ci gaba ko wata ɗaukaka da ƙasar ke samu gaskiya abu ne wanda bai dace ba Allah ya kiyaye Allah ya kare. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyar su. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya. tun kuma ga shirinmu na gaba shirin nan na mata a cikin al'umma. ta a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon BOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanta muku littafin nan dai mai suna bakar wasiƙa. wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sani ma za mu dora daga inda muka tsaya. Murmushi kawai Talba yayi bai sake cewa komai ba. Ya ci gaba da cin abinci har sai da ya koshi sannan ya miƙe tsaye ya ɗauki wayarsa ya nufi kofar fita. Yana jin wani iri ƙaunar dadi. Ji yake ya fi kowa sa'a a duniya domin ba kowa ke samun uba kamar yadda shi ya samu nasa ba. Ƙaunar da dadi yake masa bata ta misaltuwa shi kansa ya sani. fitowa ya yi daga bangaren gaba daya ya nufi bangaren sa yadda ya tsaya yana kallon harabar gidan sai ka rantse da allah yau ya fara ganin gidan sai hankalinsa na shi kuma hankalinsa na can wani gurin daban ya daɗe a tsaye sannan ya karasa entrance ɗin ya murda ƙofarsa ya buɗe yana shiga yi wanka ya fito ya shirya cikin shadda milk color ya saka hula sannan ya saka walet ɗinsa da wayarsa aljihu da da ya fito rike da makullin mota ya ja kofar laila na tsaye jikin windon ɗakin ta tana kallon sa da murmushi a fuskarta har ya shiga motar sa ya danna hon aka buɗe masa ya bar gidan sai ya fara biyawa ta shagon da yake siyan sweets da chocolate din da yake zuwa da su gidan marayu sannan ya wuce gidan abokinsa ali domin a tare suka saba zuwa wani lokacin ali zai zo ya ɗauke shi wani sa'in kuma shi yake zuwa ya ɗauki ali kamar dai yau a bakin gate ɗin gidan ya faka motarsa sannan ya ciro wayarsa ya kira ali ali na yin fikin sai ya kashe wayar ya ajiye after like five minutes ali ya fito ya buɗe motar ya shiga talba ya yi reversing sannan suka hau titi ina yara lafiya kalar mm, gauro ali ya amsa masa yana kallonsa fuskarsa da dariya Talba bai sake cewa komai ba har suka kusan isa sannan Ali ya ɗauko masa zancen Aminatu. Fiye ɗinka ya turo da kuɗin ɗazun Allah ya saka da alkhairi. Nan ma Talba bai ce komai ba har sai da Ali ya ɗauko masa zancen kiran da Laila ta yi masa ɗazun yana murmushi sannan ya kalle shi. Da kai ta yi waya da safe kenan, ya kishi take wai ba za ta iya ɗaukar ka kwana da wata a rai ba. And Ali ya kalle shi and she's right. Taba baki talba ya yi bai sake cewa komai ba har suka isa gidan marayun. Tun kamin ya karasa harabar yaran suka nufo shi a guje suna murmushi da zuwan suna murna da zuwansa. Murmushi ne ya cika fuskarsa da farin ciki marayu na daga cikin abinda yake faranta masa ransa musamman ƙanana domin talba mutumi ne mai matuƙar son yara da sauri ya buɗe motar ya shafa kansu yana tambayar lafiyarsu. sannan ya miƙe hannunsa ya ɗauko alaiwar da ya siyo masu ya buɗe ya fara raba masu uncle ni dai chocolate nake so wata 'yar ƙaramar yarinya ta faɗa sai ya amsa mata in a funny way yana dariya kamar shi ba shi ba no chocolate dai sai an jima idan zan tafi ali ya buɗe ɗayan side ɗin ya fito yana amsa waya subhanallahi gani na zuwa ya faɗa sannan ya saka wayar aljihunsa ya zagayo side ɗin da talba yake zaune a motar zan bar ka nan na tafi asibiti wani kallo talba ya masa wanda ke nuna alaman ce ta tambaya lafiya yarinyar nan aka samu ta suma hannun nata na ta zubar da jini kuma robar yarinyar ruwan ya murɗe a wuyanta kamar an shaƙe ta shiru talba ya fuskarsa da mamaki sannan ya fito cikin motar gaba ɗaya you can, go with my, with my car thank you ali ya faɗa sannan ya shiga motar da sauri talba ya buɗe baya ya ɗauko ledar chocolate ɗin sannan ya rufe har lokacin fuskarsa ɗauke take da mamaki bin motar ya yi da kallo har sai da ali ya fita gate ɗin sannan ya maida dubansa gurin yaran sai dai gaba ɗaya hankalinsa ya tafi akan dalilin da zai saka yarinyar ta aikata haka shi bai ma san za ta ma iya aikatawa kanta haka ba sai dai idan wani ne ya kashe ta ko kuma yake ƙoƙarin kashe ta bai wani dade sosai kamar yadda ya saba yi ba domin hankalinsa gaba ɗaya ya tafi gurin yarinyar kuma baya son a zahar ta masa anan saboda a tare suke cin abincin rana da duka family kamar yadda suke yi da safe a every weekend sai dai idan akwai wani uzuri after like two hours da wucewar ali ya tura wa sa sako inda yake sannan ya bude chocolate din ya shiga raba musu yana murmushi kamar ba shi ba bayan ya gama ya musu ban kwana suka rako shi har gurin da direba ya faka motarsa domin ya dade a zaune cikin motar yana jiran talba kamun ya karaso direban ya fito ya bude masa motar bayan ya shiga ya rufe ya zagaya da gudunsa ya shiga driver side ya ja motar suka nufi gida tafiyar minti talatin suka isa unguwar shinkafi kwatas Talba na hakimce cikin motar har direban ya faka motar a kusa da entrance ɗin kofar momi kamar ya buɗe baki ya ce ma direban ba bangaren momi zai fara shiga ba sai kuma ya ji ba zai iya ba sai da direban ya buɗe masa motar sannan ya fito ya nufi bangaren sa yana shiga ya yi bedroom ɗinsa ya buɗe bathroom ya arwala ya fito yana rike da agogon hannunsa a inda ya saba ajiye shi ya ajiye sannan ya nufi inda kafet ɗinsa ta sallah take shimfiɗe ya yi ikama ya fara gabatar da sallar nafila kamin ya sallame limamin gidansu ya fara kiran sallah hakan yasa yana sallamewa ya fito daga bangarensa ya nufi masallacin gidansu inda dukkan su suke sallah da kuma ma'aikatan gidan bayan bayan saukowa daga sallah a zahar ya nufi bangaren momi sai kamshin turare ke kamar wanda ya lulluɓa jakar turaren a jikinsa sai da sai da ya danna dobel din sannan kuma ya nokin sai ga zulai da gudunta ta buɗe masa sanda zuwa ran kai daɗe kai kawai ya ɗaga mata sannan ya nasu ya saka kafarsa cikin falon saman sofa ya zauna yana kallon plasma da ke ta aikin babu kowa a falon sai laila da ke zaune a idanin rike da wayarta. To jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Amdadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. thank you To yanzu kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau. a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyarmu a yau da a ciki ke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya. duniya tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila kenneth ta ɗauka ne na kaɗa ƙuri'ar amincewa da daftarin ƙudurin doka da ke neman iyakance ikon kotun kolin ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ranar litinin da ta gabata ce majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila kenneth ta kada kuri'ar amincewa da daftarin kudurin doka da gwamnatin prime minister benjamin netanyahu ta gabatar na takaita wasu hurumin kotun kolin kasar duk kuwa da zanga-zangar da 'yan adawa suka yi tare da shan alwashin yin watsi da dokar idan har suka sake samun damar komawa kan kargar mulki kakakin majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila kenneth amiru ohana ya ce an amince da ƙudurin ne da ƙuri'u 64 ba tare da 'yan adawa ba bayan da wakilan 'yan adawa suka fice daga zaman majalisar dokokin domin nuna adawa da matakin yana mai cewa majalisar ta ƙunshi wakilai 120 a ƙarshen zazzafar muhawara majalisar dokokin kenneth ta haramtacce ƙasar isra'ila ta kada ƙuri'a a nazari biyu da suka gabata da ta gudanar kan daftarin dokar inda a nazari na uku ya zama doka lamarin dai ya shafi abin da aka fi sani da dokar rage dalili wannan yana ɗaya daga cikin daftarin ƙudurin dokoki da gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila ta gabatar a cikin tsarin neman samar da daidaito tsakanin majalisar dokoki da na zartarwa da kuma na shari'a hurumin dokar shine hana kotunan haramtacce kasar isra'ila ciki har da na kotun kolin kasar yin amfani da abin da aka fi sani da ma'auni na hankali ga duk wata shawara da zababbun jami'an gwamnatin haramtacce kasar isra'ila suka yanke wanda hakan ke nufin samar da iyaka ga ikon kotun kolin kasar wajen sauke hukuncin gwamnati a ranar litinin firaministan gwamnatin haramtacce kasar isra'ila benjamin netanyahu ya jaddada Da cewa amincewar da majalisar Kenisa ta yi da wannan muhimmiyar doka ta gudanar da sauye-sauye da gyara a harkar shari'ar haramtacciyar kasar Isra'ila da ta kasance mai cike da cece kuce wani mataki ne na dimokuraɗiyya da ya wajaba a miƙa wuya gare shi a jawabin da ya gabatar ta hanyar gidan talabijin prime minister benjamin netanyahu ya bayyana cewa sun yanke shawarar yin gyarar ce a fuskar da ta dace ta yadda zababbiyar gwamnati za ta iya aiwatar tabbatar da manufar da ta dace da shawarar akasarin 'yan kasar netanyahu ya kara da cewa yana fatan jam'iyyun haɗin gwiwa da suke mulki da suka hada da na addini da na masu kishin ƙasa da su cimma matsaya da 'yan adawa kan shirin gyara a harkar shari'a mai cike da cece kuce kafin karshen watan nuwamba mai zuwa yana mai jaddada cewa duk da haka kotuna a haramtacciyar ƙasar isra'ila za su ci gaba da zama masu 'yancin kansu a martanin farko kan matakin da majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta kenisa ta dauka na amincewa da daftarin dokar neman gudanar da sauye-sauye a harkar shari'a a haramtacciyar kasar isra'ila madugun yan adawa a haramtacciyar kasar ta isra'ila yair lafit ya sanar da cewa zai ɗaukaka ƙara a kotun kolin haramtacciyar kasar isra'ila kan dokar wacce ta nemi iyakance hurumin kotun kolin kasar da majalisar dokokin kasar ta amince da ita ita har ila yau jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta ma'ari ta nakalto shugaban jam'iyyar dia is ya yair lafiti yana cewa ba za su taɓa mika wuya ba ba za su yanke shawara ba matukar akwai damar ci gaba da gwagwarmayar haƙƙi kuma ba za su taɓa mika wuya ga masu tsatsauran ra'ayi ba da suka samu damar kafa gwamnati a haramtacciyar kasar isra'ila yair lafidi ya kara da cewa haramtacciyar kasar isra'ila ba za ta koma kamar ƙasa kasashen hungary da poland ba kuma cikin gaggawa za su ɗauka kara zuwa kotun koli a nashi bangaren ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila itamir bin gafir ya ce amincewar da majalisar dokokin kasar ta kenisa ta yi da daftarin kudurin dokar neman rage karfin ikon kotun kolin kasar kawai matakin farko yana mai jaddada cewa tabbas haramtacce kasar isra'ila za ta zama ƙasa mafi gudanar da ingantaccen tsarin dimokuraɗiyya ta yahudawan sahayuni niyya a cewarsa itamar ben gafir ya kara da cewa yana farin ciki da cewa sun yi nasarar daukan matakin farko a cikin shirin neman gudanar da gyara a bangaren shari'ar haramtacciyar kasar isra'ila mu wannan shine mafarin kawo canji a haramtacciyar kasar ta isra'ila yana mai jaddada cewa haramtacciyar kasar isra'ila a yau ta fi zama kasar dimokuraɗiyya ta yahudawa yayin da ya taɓo batun yiwuwar sake tattaunawa da 'yan adawa ben gafir yana mai cewa yana goyon bayan tattaunawan amma duk da haka wannan nasara da suka samu tana nuni da kawo ƙarshen gwamnatin masu ra'ayin mazan jiya kuma dole ne a sakar musu mara su gudanar da mulki cikin yanci tare da kafa dokokin da suka dace sannan wannan shine hakikanin manufarsu kuma haƙƙin da ya rataya a wuyarsu ƙungiyar da take kiran kanta da movement for quality government in israel ta bayyana cewa za ta tabbatar da cewa wannan gyarar fuska a harkar dokoki dangane da hurumin kotun kolin shari'ar haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyoyin gamayyar addinai ta ƙasar suka gabatar kuma majalisar dokokin kasar ta kenisa ta amince da ita a ranar litinin da ta gabata wani lamari ne tasiri wajen soke ikon shari'a a haramtacciyar kasar isra'ila kuma dole ne kotu ta soke shi saboda matsalolin da yake dauke da shi a fagen siyasar haramtacciyar kasar ta isra'ila majiyoyin kafafen yada labarai a haramtacciyar kasar isra'ila sun ruwaito cewa kungiyar likitocin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da yajin aiki a ranar talatar da ta gabata domin nuna takaici kan matakin da majalisar dokokin haramtacciyar kasar ta isra'ila ta kinisa ta dauka na amincewa da daftarin kudurin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila na rage hurumin harkar shari'a a tsarin gudanar da mulki a kasar kuma hukumar yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa rahoton cewa da dama daga cikin matuka jirgin sama sun sanar da kwamandojinsu kan kin yin aiki nan take bayan da majalisar dokokin kenisa ta amince da dokar gudanar da sauye-sauye a harkar shari'a kafofin yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun kuma watsa rahoton cewa babban hafsan hafsoshin rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila ya gargadi firayim minista netanyahu game da faɗaɗar lamarin tawaye a tsakanin rundunar tsaro na musamman da kuma tsakanin sojoji kuma tashar talabijin ta sha biyu ta haramtacce kasar isra'ila ta watsa rahoton cewa sojoji da jami'an tsaron gaggawa a sashen rukunonin rundunar sojin kasar sun sanar da dakatar da aiki a ƙarƙashin gwamnatin kama karya a dai bangaren kuma shugaban babban ƙungiyar kwadago ta haramtacce kasar isra'ila armanon ba david ya faɗa a ranar litinin cewa zai gana da sauran jami'an ƙungiyar domin tattauna yiwuwar ayyana yajin aikin gama gari shugaban babban ƙungiyar kwadago ba david a haramtacce kasar isra'ila ya sanar da cewa ya yi ƙoƙarin shiga tsakanin gwamnati da 'yan adawa domin ganin sun cimma matsaya kan takardar takaddamar da ta kunno kai dangane da batun gudanar da sauye-sauye a harkar shari'a kuma ya ce bambance-bambancen da ke tsakanin su kaɗan amma yunkurin sulhun ya cutura saboda son zuciyar 'yan siyasa ba david ya kara da cewa ya lura daga yanzu wani yunkurin da'awar bangare guda na da'awar gudanar da gyare-gyare a fuskar shari'a lamari ne da zai haifar da mummunan sakamako wato dai al'amura su tafi yadda suka dace idan akwai yarjejeniyar da ta haɗa dukkanin bangarorin ko kuma a samu bullar gajewar al'amura a ƙasa a wata sabuwa kuma alƙalma kan sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a guda biyu da aka gudanar a haramtacciyar ƙasar isra'ila kan gwamnatin netanyahu suna nuni da cewa sakamakon sun bayyana raunin farin jinin da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ke da shi bayan bullar batun neman gudanar da sauye-sauye a harkar shari'a da ya haifar da zanga-zanga da ba a taɓa ganin irinsa ba da kuma fusata amurka da take na kudda kudda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma batun ya sanya wasu sojoji sojojin kai ɗaukin gaggawa bijirewa umarnin da aka yi musu musamman na dakatar da yajin aiki a cewar sakamakon jin ra'ayin jama'ar da wasu manyan gidajen yada labarai biyu a haramtacciyar ƙasar isra'ila suka wallafa sun bayyana cewa idan netanyahu ya tsaya takara a halin yanzu yawan kujeru na kawancen jam'iyyun da suke mulki zai ragu daga 64 zuwa 52 ko 53 a cikin kujeru 120 na majalisar dokokin kenneset ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da tashar N12 News ta haramtacciyar kasar Isra'ila ta wallafa ta bayyana cewa kujerun da jam'iyyar Likud ke jagoranta na tanyahu dan shekaru 73 za ta ragu daga kujeru 32 zuwa 28 ko kuma zuwa kujeru 25. wannan ita ce matakin farko da majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta kenisa ta dauka na amincewa da daftarin kudurin doka da ke neman gudanar da gyare-gyare a harkar shari'a da aka sanar a watan janairu wanda ya haifar da zanga-zanga da ba a taba ganin irinsa ba akan tituna tare da nuna adawa a haramtacciyar kasar isra'ila yayin da netanyahu ke ganin gyare-gyaren sun dace domin daidaita iko masu saurari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 shugaba tinubu na taron najeriya ya roƙi ƙungiyar kwadugo da ta ɗan ƙara masa lokaci kafin tsunduma yajin aiki shugaban ƙungiyar tarayyar afirka ya bayyana cewa nahiyar tana da ƙwarin gwiwa kan makomar haɗin gwiwar ta da ƙasar rasha to don zama karkare sai dan Allah kai gobe za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurdin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.